ɗaki kun ga ko maganar ɗakin nan ai ba sai na faɗa ba don kowa ya sani ki da kanshi za ku ce ku tafi ɗaki shi ma idan kuka je ki sha mai daga ƙasan sama shi ma bayan ya gama shi ma zai zo ya miki abin da kike so dama can already ya san yadda zai miki hankalin ki ya tashi idan ma kan nonuwan ki ne zai taba idan ma hannu zai sa miki a gaba ke da lokacin da ki riga kin gama wanke kanki balle ya ce zai ci wani irin abu ma a cikin ki kin gane da haka tsafta na da kyau gurin miji especially ma ke kaɗai idan kuma kuna da yara kuma kuna so ku dan huta ko irin da rana ka yara na mm ga ga kayan wasan yara za ku iya kaɗa yaran waje idan kuka kaɗa yaran waje har ku yi ma abin da kuke so yaran ma ba su sani ba don haka mata ku ƙara dagewa ku ƙara ɗaura damtsanku akan yadda za ku dinga tayar mu mazajen ku sha'awa ba lalle sai sun ji a'a wani zai dama mata shi ma bata ma iya bata ma san yadda za ta mishi ba ma hakanan zai wanka da bacin rai zai fita ya bar gidan in kin in ya bar gidan biki san me yake zuwa yi a waje ba yana zuwa gidan karuwai ne hotel yake zuwa ina yake zuwa ke biki sani batun da har shi ya kawo ki dinki biya mishi bukata ne kuma biki biya mishi bukata ba ya fita kudin da ke jikin shi da ya kamata ya baki sai ya dauka ya kai waje ya ba mu karuwai kuɗin da ya kamata ki cire ƴaƴanki amma zai ɗauka ta karuwa laifin wa ki ga laifin shi laifin ki ne da biki da biki mishi abin da yake so ba ba zai je waje ba amma da kin mishi abin da yake so ba zai je waje ba amma bikin mishi abin da yake so ba ko irin ya dawo irin oyoyo din runguma din nan kiss haka ba komai biki mishi ba ya hankalin shi zai yi sai mai ya ji haushi mai karo miki kishi ya ce ai wannan mata ta ta farko babu abin da ta iya bari in ƙaro mata ke sha da haka ina ina janyo hankalin ku mata ku ɗaura damtsan ku ku ƙara jajircewa gurin kun ga kun kwantar mazajen ku hankali saboda matan waje dan in ba haka ba mijinki zana fita waje garin ɗauke ɗauke zai je kawo ki ciwo ya kawo miki ciwo ne wa lokacin da ki fara tunani da ina ba miji na abin da yake so da ba zai fita waje har ma ya kamu ya je ɗauko cuta ya kamu ba amma kina ba shi abin da yake so kina kwantar miki da hankali yana shan wanki yana komai da komai ai ba zai fita waje balle ya kawo miki cuta ba haka ina jan hankalinku mata akan haka duk wanda ya